فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barakatu a yau ربيع الثاني wasu kuma na cewa biyar da dai wannan wata na rabi'u thani shekara ta 1444 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta zo daidai da ranar 31 ga watan goma shekara ta 2022 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin aqidatu ahli sunna wal jama'a na babban malami Muhammad ibn Salih al-Utsaimin Allah ya ji kansa da rahama a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a shafi na sha ɗaya daidai gabar da malam yake cewa wa nu'minu bi anna Allah yatakallamu bima sha'a kuma muna ba da gaskiya da cewar hakika Allah maɗaukaki yana magana da abin da ya so magana da shi matasha a dusan da ya so kaifasha kuma yadda ya so wa kallama Allah Musa taklima daga cikin dalilan haka akwai faɗin Allah maɗaukaki cikin suratun nisa aya ta 164 da yake cewa wa kallama Allah Musa kuma Allah ya yi magana da bawansa annabi Musa taklima magana walamma ja'a Musa limiqatina kuma Allah yake cewa lokacin da annabi Musa ya zo wajen da muka aje masa ya zo don zantawa da shi da ganawa da shi wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa kuma ya yi magana da shi ya zanta da shi wannan ita ce aya ta 143 cikin suratul araf da ita ma take tabbatar da cewar allah yana magana sai kuma aya ta uku cikin jerin ayoyi da take tabbatar da maganar allah aya ta hamsin da biyu cikin suratul maryam da allah yake cewa wa na daina kuma maka kirayi bawan mu annabi Musa amincin Allah ya tabbata gare shi min jaribin turil ayman a ɓangaren dama na dutsen suri saina wa ƙarraba na najiya muka kusanto da shi a matsayin abin ganawa da shi malai ci gaba cewa wani umino kuma muna ba da gaskiya da annahu laukanan baharu midadan da faɗin Allah da yake cewa da kogin maliya ya kasance midadan tawada da kalimati rabbi idan rubuta maganar ubangiji na lanafidal bahru da kogin gaba ɗaya ya ƙare ana dangwala ana rubuta ba a gama rubuta ba ya ƙare habla an da kalimatu rabbi kafin a ce kalmomin ubangiji sun ƙare don dama ba masu ƙarewa bane wadda ta ce aya ta 109 cikin suratul kahf da kuma faɗin Allah subhanahu Ta'ala cikin suratul qumal walau annama fil ardi min shajaratin aqlam Allah yake cewa idan da duka abin da ke ban ƙasa na bishiya za a fike su su zama alƙalman rubutu wal bahru kogin maliya mata wada ya mudduhu min ba'dihi sab'atu abhur bayan shi ma a ƙaro wasu kamar ta sau bakwai ma'ana fi da kalimatullah zancen Allah ba zai ƙare ba abinda Allah ya faɗa da wanda yake faɗa da wanda zai faɗa ba zai rubutu ba ya ƙare a ƙarar da shi inna Allah aziz hakika Allah mabuwaye ne da ya zabar kowa hakim mai hikima waye sabata ka izalanci bayansa waɗannan bayanai da malam ya yi su za mu bibiya a karatunmu don fahimtar inda suka sa gaba mu ji ƙudiri na ma'abota sunna akan haka malam ya fara da cewa wa nu'minu bi anna Allah ya takallamu bi ma sha'a mata sha'a kaifa sha'a kaifa sha'a ma'anar wannan magana ta malam yana ambata mana cewar abota sunna mabiya sunnar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suke kan abin da jama'ar sahabban annabi da mabiyansu suke kai sun tabbatar sun yadda sun kudirce bi annallaha ta'ala ya takallam cewar tabbas haƙiƙa gaske ne Allah yana magana maganar da ta dace da shi a matsayinsa na wanda ya isa da kowa da komai cikakken da ba shi da tawaya kuma ubangiji zancen da ike da maganar da yake yi yana yi da harafai da murya zancen ubangiji subhanahu wata'ala ba zancen zuci ba ne da wasu suke cewa zancen zuci ne ba haka ba ne sannan Allah subhanahu wata'ala maganarsa da yake yi sifa ce daga cikin siffofinsa na aiki bisa zaɓi don kansa ikan so i magana i magana ba wani ne yake sa shi ba ba kuma wanda ya sai hana shi sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala ta aiki domin ita magana aiki to yana yin wannan aiki na magana san da ya so yadda ya so da wanda ya so ubangiji subhanahu wata'ala idan yayi magana ana jin magana ana fahimta kuma ana iya rubuta magana a rubuce ta ne ba zai yi ba kamar yadda muka ce kuma maganar Allah subhanahu wata'ala ta sha bamban da ta bayinsa maganar Allah subhanahu wata'ala kamar da ya tabbata Imam bukhari Allah ya ji kansa rahama ya faɗa a cikin khalqu af'alil ibad cewar ubangiji subhanahu wata'ala idan ya magana na kusa da na nesa duka suna ci za a tashi bayi kakaf mala'iku aljanu mutane dabbobi duka a taru a gaban ubangiji lokacin da ubangiji zai magana bayi za su ji dukansu saɓanin mu bayi idan kana magana wanda ke kusa da kai jin abin da kake faɗa idan aka yi nesa da kai kuma magana baya take har ma a kowane zai ce shi fa duk taron da aka yi duk maganar da aka yi bai ji komai cikin abin da ka faɗa saboda ya yi nesa da kai to ubangiji in yi magana da na kusa da nesa duka suna ci. wani na muka bambancin maganar Allah da ta bai kai duk sanda taro ya taro duk sanda nesa ya nisa ba a jin magana yanzu maganar nan da nake yi bayan muryata ta asali an goya da lasifika amma idan kai tafiya daga nan zuwa minti goma sha biyar zuwa ashirin ka samu wanda yake gurin kace me nake cewa zai ce lafiyar ka kalau kuwa ko shi ne zai magana ha a jana ce ai da lasifika banza ko to wani yake bambanta maka maganar Allah da ta bayi so da kan ana magana abu na Allah zuciyarka ta dina raya maka ya da ta bayi ba ɗaya ba ne saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana magana cewar da malam yayi ya takallamu ma sha abin nufi Allah yana magana da yaran da ya ga damar yin magana sabanin ni da kai sai dai ka yi da yaranka da ka iya in ma koya kai ka koya da yawa a ce ka koyi yare goma masu uku hudu ma faɗar da ake a duniya ana ai language ya san yare in aka ce kirgo suka sai ka jilla kai biyar uku shida an tsaya to ubangiji baya ran da baya magana da shi idan ya so yin magana da yare me zai tabbatar mana da haka Allah ya magana da Ibraniyanci kamar da ya saukar da littafin Attaura ga Annabi Musa alaihi salam Attaura ta Annabi Musa Allah yana faɗa babu wani manzo da ya yi kofa sai yana aiko shi ne da yaran al'ummar illa bi lisani qaumi ko to annabi Musa yaren al'ummar sa Ibraniyanci ne da shi aka saukar masa at-Taura kuma at-Taura magana Allah ya zabi ya ga dama yayi magana da Ibraniyanci haka Allah subhanahu wata'ala yayi magana da Siriyaniyanci yaren da ya saukar da littafin injila wanda annabi isa alaihi salam yake magana da al'umma su shi kuma allah subhanahu wata'ala ya yi magana da larabci domin ya saukar wa manzo annabi muhammad al-qur'ani inna anzalnahu qur'anan arabiyya allah mun saukar da wani al-qur'anin da larabci ba laraban littafi kuma maganar nan ta Allah ce to shi ne mala yake cewa wa nu'minu bi anna Allah ya takallamu bima sha muna ba da gaskiya da cewar Allah yana magana da yaren da ya so magana shi sabanin ni da kai sai dai mai da yaran da muka iya iya su muka iya da shi za mu iya magana kuma ya yarukan ma da kasani suka ji ana cewa ai ya fi kwarewa da yare kaza yare kaza in an nitsa mu za a bashi a hanya ko to Allah ba haka bane ai shi ya masu yaran shi ya ba su damar su magana da yaran sai kuma ya kasa yin magana da yaran to da haka wanda ke bambanta maka maganar Allah da ta bayi kuma Allah subhanahu wata'ala da aka ce yana magana da abin da ya so yin magana da shi eh lokutan magana da yake yi magana ce ta afkar da wani abu a halitta da yake cewa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun in Allah ya so faruwa abu sai ya ce da abin zamo sai abin nan take zamo to wannan magana ta abu kaza iza zama kaza magana ce wacce take ta wato afkar da wani umarni na halitta da samarwa sai Allah ya ce da abin ya zama sai ya zama dangar da abin da ya shafi samar da annabi isa alaihi salam aka turo mala'ika ba ta matsala laha basharan sawiyya ta gaya mata ce to ke fa haihuwa zaki rabo zaki samu ta ce ya laita ne mitu qabla wa kuntu lasiyan mansiya ce ai bayan da kika iya haka Allah ya tsara ta ce ta abu ya zamo sai ya zamo yanzu maganar da ake za ki haifi annabi isa kuma haka ce za ta faru hakan kuma ta faru wannan maganar da i magana ce ta afkar da wani abu da samar da shi daga cikin halittunsa sannan kuma ina magana da abin da ya so na umarni na shari'a na doka akwai sanda in yi magana magana ce ta bada umarni wa iskulna lil mala'ikati sujudu li adama fasajadu Allah ya ce ka ambata wa al'umma ka annabi Muhammad lokacin da muka ce da mala'iku ku yi sujjada ga annabi Adam Allah ya ce ku mala'iku ku yi wa annabi Adam sujjada suka fahimci abin da ya faɗa suka ji suka fahimta suka gane fasajadu sai suka aiwatar da umarnin da ya yi haka wannan magana ce ta faɗar doka ta umarni ba ta cewa abu kaza zamo i zamo ba ce a ta cewa ku yi kaza ku aiwatar ne to shi ne ya bi ma sha Allah na magana da abin da ya so yin magana da shi ko ya afkar da wani abu a halitta ce zamo i zamo ko kuma ya faɗi wata magana ta umarni ta sa a yi kaza kuma a yi an gane ko wa aqimus salata wa atuz zakata ko warka'u ma'ar raki'i ko kasunan Allah ya faɗi umarni daban-daban ya magana ta cewa a kaza a bar kaza a yi kaza ka ai kaza to waɗannan maganganun da yi su ya soyi a wannan lokacin yayi yi to da aka akwai magana da in yayi umarni ce doka ce akwai kuma wacce in yayi sa wani abu ya afku ne ya faru to wannan duk wanda ya soyi yana yi Allah subhanahu wata'ala sannan kamar da muka faɗa ya faɗi umarnin da yaren da ya so to sannan malam sai ce ma sha matasha'a kuma san da ya so za ka iya faɗa magana da abin da ka so faɗa to in dai za ka faɗa faɗar tana da alaƙa da lokaci ko a da ka faɗa ko a yanzu kake faɗa ko nan gaba za ka faɗa ko in ka ji magana ɗayan uku ce ko ka yi ta wuce ko kana tsaka dai yi ko za ka yi nan gaba to Allah subhanahu wata'ala yana yin maganarsa matasha'a sanda ya soyi ya yi a da kamar da muka ba da misali wa izkulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajudu ai ba yanzu ya faɗi wannan magana ba ko sanda yace da mala'iku sai sujada suka yi tun lokacin samar da annabi adam kaga wannan an yi ya wuce ya faru ya yi wannan maganar a sanda ya so yin wannan maganar ya ɗaya ta kuma aka aiwatar sannan yana kuma yin wata annabi yake cewa duk dare ubangiji na sauka saman da ta fi kusa da bayi yana mai cewa ina mai neman gafara ta gafarta masa ina mai bukata ya nema in bashi wannan maganar da ike yi ai ba ta dacen ce. sabuwa ce ta sanda ya soyin ta ike wacce i jiya ba ita bace zai yau wacce ya yau ba ta gobe bace to ya ta bima bai ma sha a da ya soyi yi sannan kuma zai yi wata nan gaba domin idan Allah ya tashi bayansa a ranar alkiyama ba ta zo ba ai zai faɗa limanin mulkul yau ba mai amsa da kansa ya ce lillahi alwahidil qahhar ana ga mana wannan magana zai yi ta bai ma riga yake saboda haka wannan yake fito mana cewa magana Allah subhanahu wata'ala da yake yi yana yi da abin da ya so yi ta bangaren yare ko umarni ko aiwatar da wani abu kuma a lokacin da ya so yi kamar da yadda yi a da yake kuma yi yanzu kuma zai yi nan gaba ka fahimci wannan wannan shine kudurin ma'abota sunna ka tabbata a kai inda kana so ka zama akan abin da manzan Allah yake kai da sahabbar sannan Allah su subhanahu wata'ala dangane da abin da ya shafi maganarsa da yake yi yana yi kaifa ya sha yadda ya so yi yadda ya soyi yake yi babu wani mahaluki da ya isa ya ce da kai ga yadda Allah yake maganarsa amma lalle ka yadda yana yi sanda ya so yadda ya so da wanda ya soyi maganar Allah subhanahu wata'ala mafi kyawun magana ce maganarsa mafi gaskiyar magana ce maganar Allah mafi adalcin magana ce wannan yake da bambanta maka magana su ta bayan mu wani gurin a faɗi gaskiya wani gurin a shirga ta? ko wani gurin a faɗi magana mai kyau wata kuma an yi sai kowa rike baki dama yana irin wannan magana ko wata maganar idan mun yi kaji adalci zuriya wata kuma mace yana gama za ce kai nan da wani ya so kansa ba haka muke faɗa ba wani ya so kansa to Allah ba haka ba ne duk maganar da ce, ba zalunci a ciki duk maganar sa gaskiya ce babu ƙarya a ciki duk maganar sa kyakkyawa ce ba mummuna a ciki fa inna asdaqal hadisi kalamullah mafi gaskiyar zance zancen Allah mafi kyawun zance zancen Allah mafi adalcin magana zancen Allah kaga bambancin su da naka to wannan ake so ka fahimta shine kudurin ma abota suna kada kai tace ahli suna ne kai ahli suna ne kai amma ka gagara fahimtar wannan game da Allah Ubangijin ka kasancewar yana magana sanda da yaso yadda iso da wanda iso a inda yaso ka yadda da wannan mala ya kawo ayoyi dama mun faɗi cewar shi ƙudiri na ma'abota sunna ba inda ake samo shi sai daga alƙur'ani sai daga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ba ra'ayina a cikin ƙudiri ba a ganina ko ganinka ba maganar me za ka ce a me Allah ya ce me manzan Allah ya ce a game da wannan ƙudurin a game da ubangiji wannan daga alkur'ani ake samu shi da hadisan manzo sai ma ya kawo aya yace Allah da kansa ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa magana ya zanta da bawansa annabi Musa zantawa to tunda ya faɗa ai baka kai shi sanin kansa ba sai yace yayi to kai me naka a ciki yadda da miƙa wuya da sallamawa ka ƙudirce ka zantar ka zama akan haka shi ke nuna ka yadda da abin da Allah ya faɗa a kan kansa a ƙur'ani a littafinsa an samu wasu wanda suka riƙa waskatar da wannan magana ta Allah da aka ce wa kallama Allahu sai zama wanda ya magana shi ne Allah Musa shi ne wanda aka yi magana da shi sai wasu suke cewa wa kallama Allah Musa ai haka ayat Musa ya yi magana da Allah su ya za a ce Allah ya magana to malam dan ya kade irin wannan shubhar ko da za a zo a gama akan wannan ayar saboda ba karaɗe da sanin Qur'ani ba sai ya goya da wata ayar da take biye da ita da ba za ta karɓi wannan wasatarwa ba sai ce kuma Allah ya ce walamma jaa Musa miqatina lokacin da Allah Musa ya zo inda muka iyakance masa izo za a gana da shi wa kallamahu rabbuhu kuma ubangijinsa ya magana da shi sai ce ubangijinsa za ka ci tsakanin annan musa da ubangiji waye ubangiji ba zai yi ba an san ubangijin an san kuma bawa to anan ba magana ka zo ka ce ai Allah musan ne magana da Allah shi annan cewa wa kallamahu rabbuhu ubangijin sai ya magana da shi Allah ku shine ubangijin annan musan shine bawa kaga wannan aya ta kade wancan shigowa da za zo a kama ka su da ka shine amfanin da ayoyin suka zo a Qur'ani in an kama ka wata ana so a rufe ka ita ɗauko wata makamancin ta tsike magana ƙura za ga ta fito maka da komai gare haka hadisan manzo sashin maganganunsa suna ƙara fito da sashi gare haka zancen Allah ayoyinsa a cikin alƙur'ani in wata aya a wata sura an faɗe ta kana ga kamar ta fito ba to kana tafiya wata sura za ga bayanin ya fito gare sai ce inna zarnahu fi lailatin mubarak mun saukar da alƙur'ani na a wani dare mai albarka za ka to wanne ne sai ce inna an zallahu fi lailatul qadari ga bayanin can a wata sura a wata aya an fahimta ko to saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana magana ya ma yi magana da annabi Musa wannan daga cikin abin da Allah ya fifita annabi Musa da shi zaɓarsa a yi magana da shi har wayo banda wannan mala yake cewa wa nadainahu min janibi tsuril ayman Allah ya faɗa cikin suratul maryam cewa wa nadainahu kuma muka kiraye shi annabi Musa min janibi tsuril aymani a bangaren daman dutsen duru saina wa qarrabnahu najiya muka kusanto shi abokin ganawa a matsayin wanda za a gana da abin nufi da mala ya kawo waɗannan ayoyi yana sanar da mu daga cikin dalilai na alƙur'ani waɗanda suka tabbatar wa da Allah sifar magana akwai waɗannan ayoyi da muka jero saboda haka kenan Allah da kansa ya tabbatar wa kansa yana magana irin maganar da ta dace da shi a matsayinsa na mahalicin kowa da komai cikakken da tawaya ba ta riskarsa kuma manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma ya tabbatar wa da Allah sifar magana a ina imamu muslim ya rawaita hadisi wanda aka karɓo daga sahabin annabi abu huraira allah ya yarda da shi yake cewa haƙiƙa ya ji manzan allah annabi muhammad tsira da amincin allah sabbata a gare shi yana cewa ƙalallahu ta'ala allah maɗaukaki ya ce asamtu salata baini wa baina abdi na raba sallah gida biyu tsakanina da bawana asamtu salata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al nay wa bawana alqawarin bashi abin da ya roke ni fa idza qala al abdu idan bawa yace a karatun sallarsa الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى سألنا مدوككيتي حمدني عبدي باوانا يا غودين sallan nan da muka yi fata magarba dan uwa malam abdullahi getsa da ya yi karatu fatihar da yace alhamdulillahi rabbi alamin Allah ya yace hamadani rabbi na ya gode mu ba sai ka tafi da nisa ba fa ta insha ma da zami haka ci za ta fa ubangiji zai ce bawa na ya gode ni kuma ka san iya masallacin da ake sallah a lokacin mu mun tayar nan can sun tayar ko can sun tayar a wata kasar ma an tayar kuma duka sanda suke cewa alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji ya ce da kowannen su hamada ne rabbi kaga maganar ta ba irin taka bace ba irin taka bace kai kana iya magana da mutum ɗaya in suka yi wa maza ka da Allah ku saurara da wanne zan ji ko wannan yake na maka ka a matsayinka na bawa da ubangijinka wannan ake so ka fahimta dangane da ƙudurin ma'abuta suna wajen maganar ubangiji subhanahu wata'ala wa idza qala ar-rahmanur rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم idan bawa yake ci ice kuma ar-rahmanir ya faɗa ayat take gaban alhamdulillahi rabbil alamin qala allah ta'ala sai allah madaukake ce asna alayya abdi bawana yayi min kirari min kirari to wannan kirarin da kai wa ubangiji da allah yake kai masa a daidai lokacin fa da yace kai masa ya ce wani ya yi masa ya kuma cewa da wani ya yi masa duka kuma ya faɗa a san da kowannen ya faɗa ashe maganar Allah ba irin ta bayan sa wa iza qala maliki yau yawmiddin idan bawa ce mamallakin ranar sakamako majjada ne abdi sai Allah ce bawa na ya girmama ya bani matsayin da ni kadai nake da shi mamallakin ranar sakamako shi sa yace limanil mulkul yau lillahi alwahid alqahar na sani shi kadai wanda ya rinjaye kowa wa qala marratan a wani lokaci manzo yake cewa Allah sai ce fawwaba ilayya abdi bawana ya mai da al'amari gare in kace maliki yawmid وإذا قال wa iyaka na sa'in idan bawa yake Allah kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka wa ake wa bauta Allah anan an faɗi na Allah wa yake neman taimako bawa ga kuma na bawa shi ta Allah ce na raba sallan nan biyu tsakanina da bawa zai faɗo abubuwan da ni kadai nake banta da su ce ya gode mun, ya yi mun ya buɗe mun kirari ya girmama ni ya mai da lamari gare ni ina zuwa cewar iyaka na abudu ya faɗa abin da yake min yana bauta mun na sani in ni kaɗaɗin yake bauta wa na sani in ba ni kaɗaɗin yake bauta mun na sani wa iyaka na sani kuma kai kaɗai muke neman taimakonka in haka ne yana neman taimako na ya yarda ni na isa da kowa da komai in abu ya zo ga gare shi ne ke dawa gare ni na san haka wale abdi ma sa'ala na yi wa bawa na alkawarin ba shi abin da ya roƙa ala hada ni wa bai na abdi wale abdi ma sa'ala sai Allah ce wannan tsakanina da bawa na ne in ni kadai yake bauta na sani in kuma yana bauta wani ma na sani in ni kaɗai yake neman taimako na abin da ba mai iya taimaka min Sani na sani in kuma yana kai kukansa wajen wani ba ni ba na sani in ku haka yake ni kaɗai yake bauta in ku haka yake idan abu ya gagaru kowa ni yake cewa taimaka masa wanda ma bai gagaru kowa ba ni yake cewa na sani to na masa alkawarin ba shi abin da ya nema zan taimaka masa to da ka nemi taimakon Allah da gaske za ka samu wa idan sta'anta fasta'in billah haka manzo ma yake fa idza qala ihdinas siratal mustaqim idan bawa yace ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim ba hanyar wadanda ai hanyar hanyar wadanda kai nima a gare su siratal ladina an'amta alaihim hanyar wadanda kai nema a gare su ghairil maghdubi alaihim ba hanyar wadanda kai fushi da su ba yahudawa wala dallin ba kuma hanyar batattu ba kiristoci to wannan ayar idan ba wa faɗa sai Allah ya ce hada li abdi wa li abdi ma wannan maganar ka san bawa na ce kuma na bawa na alƙawarin abin da ya roƙa me ya roƙa ihdinas siratal mustaqim ko ka shirya da mu hanya madaidaici kuma ya tantance irin hanyar ice waɗanda kai ni'ima gare su annabawa siddiƙai shahidai nagartattun bayi hanyar su nake so ka ɗora aka yin tabbata ya ubangiji kaga wannan shi ke nema wa kansa shi bawa ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba ba hanyar batattu ba sai Allah ya ce wannan abin da bawa i nema nema wa kansa abin da ya san ba mai iya masa sai ni to ne masa alƙawarin kuma Allah ba ya saba alƙawari to wannan maganar da manzo ya faɗa a wannan hadisi yace Allah yana faɗar waɗannan maganganun a duk sanda bawa ya karanta aya daga cikin ayoyin nan da mai nafila a lokacin da mai yin farilla a lokacin da wanda yake Najeriya da wanda yake wajen Najeriya da wanda yake Asiya da wanda yake euro da wanda yake duk inda yake ma a duk sanda suka karanta Allah yana faɗar wannan abu kaga Allah yana magana irin wacce ta dace da shi a matsayinsa na wanda ya da kowa da kowa wanda yake sanar da cewar magana Allah ba irin ta bayin sa ba wanda ake so ka fahimta garin ka tabbata a kai haka zama cikin waɗanda suke kore wa Allah magana ba daidai ba ne sannan banda wannan ya tabbata hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa idan Allah ya tashi alkiyama dan aljanna suka tafi aljanna ɗan wuta suka tafi wuta ubangiji subhanahu wata'ala zai ce da ɗan aljanna yaya kun gamsu da abin da aka ba ku suka cewa ubangiji ai komai ya ce can in ƙara muku wani abu mai akwai wani abu ƙari akan wani ubangiji shi ne iyadda su gan shi kuma iyadda da su to sai su ji daɗin da ya fi daɗin da suke ciki wannan maganar da zai da su za su ji za su fahimta kago na tabbatar mana ubangiji subhanahu wata'ala yana magana zai wannan maganar idan lokacin ya zo saboda haka manzo ya faɗa saboda haka duk wanda zai maka magana akan Allah baya shi Allah bayan shi Allah duk wanda zai maka magana game da Allah baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tabbatar wa kansa yana magana manzon sa ma yace yana magana to kai awa zaka ce baya magana ka yadda yana yi irin taka kai ma kana yi irin taka irin taka ba irin tasa ba ce tasa ba irin taka ba ce shi ake so ka yadda da shi shi ne ka ba shi girmansa ka ba shi matsayinsa kuma ka ɗauki naka ka tsaya iya inda take ka san kai ma kowane wato bawa a matsayinsa na bawa mu a bayi ma wani ya ɗara wani to ina ga an ana magana Allah da bayin gaba ma da gabanta ha yaro ya ga baban babansa ce ashe baba ma yana da baba ko yi shi da tarsa daga babansa ba wani kuma sai zuwa baba yana cewa baba yana kwana ashe gaba ma da gaban sulakan ana magana Allah ba ta bayi ake sulakan ka yadda ina yi tun da ya ce yana yi ka yadda yana yi tun da manzansa ya ce yana yi yaya ike yi bai bar mana wannan sanin ba a tambayar ya Allah yake wani abu nan yadda ake bukata kai in ya ce nayi yadda ake bukata kai idan manzon sa ce nayi sura kazu kenan ana samu kudurce kudurce na ma'abota sunna game da Allah daga littafin Allah ko daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar da malai ikawo aya wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah madaukaki da yake cewa wa nadainahu min janibi at al-ayman kuma muka kiraye shi annabi Musa a bangaren dama na dutsen tsuri Sina wa qarrabnahu najiya muka kusanto da shi a matsayin abokin gana wanda za a gana da shi to anan sai malamai suke cewa cewar da aka yi wa daina. muka kira shi suka ce in ka ji nida a larabci shi kira ana yin ne da babban murya don wanda ka kira ya ji ko ce wane ya kira wani ma'ana ya daga murya ya kiraye shi don ya ji kiran da ya yi to Allah ya kira annan musa ita ya musa inni an Allah kai musa ni ne Allah nake magana da kai an fahimta ko to wannan ce da ya musa ya kira shi da sunansa don ya ji isan an kiraye shi sannan da Allah ya ce a ƙarshen ayar wa na najiya muka kusanto da shi a matsayin wanda za mu gani da shi in ka ji gani to da kai sanar ku gana kuka san mai kuka a nan ba yayatawa ake ba ba kwarmatawa ake ba ɗaga murya ake ba to shine malamai suke cewa a ayan nan Allah ya tabbatar mana da abu biyu a dangane da magana cewar yakan yi magana da maɗaukakkiyar murya ikira a jikiran da kuma yakan yi magana da murya ta ƙasa in ya so ganawa da bawan da ya so ganawa da shi sauraka ubangiji na magana ya daga murya kuma yakan magana bai daga murya ba shi ya faɗa da kansa ya fi kuma kowa sanin kansa so da kada abin za ka faɗa kan Allah baka ya shi Allah da ya san kansa ya to ai kai kanka ma ya je ka sanin kanka da ka sai faɗi magana a kansa to kan za ka ce ba haka ba ba naka bane wani yadda ce ta ka kawai da miƙa wuya saboda haka Allah subhanahu wata'ala a wannan ayar ya sanar da mu wani lokaci na magana da murya madaukakiya wani lokaci na magana da murya ƙasa kuma ya ji yadda wanda iwa magana ya fahimci abin da aka faɗa ya gane saboda haka waɗannan ayoyi da waɗannan dalilai suna tabbatar mana Allah subhanahu wata'ala yana magana yana magana irin maganar da ta dace da shi mun kuma ji maganar sufofin maganarsa. mun ji bayanin sufofin maganarsa maganarsa duka kyakkyawa ce maganarsa duka adalci ce maganarsa duka gaskiya ce maganarsa duka wato hukunci ne da kuma abin da izanta an fahimta ko saboda haka waɗannan abubuwan ana buƙatar ka yadda ka amince da haka shi ne ƙudurin da ma'abota suna suke kai tun daga mazan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har zuwa na bayan bayan waɗanda suke kan abin da yake kai daga nan kuma har Allah ya tashi alkiyama mala ya ci gaba cewa wani nu'minu bai annahu law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru kabla an da kalimatu rabbi mala yace kuma muna ba da gaskiya da cewar hakika shi Allah kamar yadda ya faɗa a cikin alkur'ani mu ma muna kan wannan abin da ya faɗa menene ya faɗa yake laukanar bahar medada da kogin maliya ta wadace ta rubutu kalimati rabbi wacce aka tanade ta don rubuta maganganun Allah la nafidal bahu to da kogin zai kare ta tas ya zama ba ta wadda da za a dangwala qabla an tanfada kalimatu rabbi kafin a ce magana ubangiji ta kare dan ba mai karewa ba ba za ta kare ba irin magana ta da ta karfi su take kare in kai ka gaji ma suka ce kai ku bannin huta ta isa sau nawa aka yi saboda ai dasa shi ma take yanzu nan da za mu tafi a magana nan da nake da bayanan aka ce za a tafi awa uku sai ka ji ina ta <coughs> ta rike ta kifa su amma magana ta dasa shi irin magana ta ce ta haka take haka amma ba ta ubangiji ba kai a matsayin ka na bawa mura ma ta kama ka kana magana ba zan ci a wani ma shaƙo yake ba ka fudu ba gana wannan ta ka ta bawa ke amma ba ta ubangiji ba har wayo Allah yake cewa walau annama fil ardi min shajaratil aqlam da duk abin da ke ban kasa na bishiyoyi alqaluma duk bishiyar da ka sani a fike ta alqalami da don rubuta zancen Allah iliminsa da bayanan da itin daga samar da duniya har karshe. yanzu muka fada muka ce ana sallah in bawa ya ce alhamdulillah zai ce hamadani abdi a ce za a yi rubutun wannan to waye gwanin rubutun da zai rubuce wannan magana da Allah ya faɗa waye gwanin rubutun zai rubuce wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhur kai bayan maliyan a samar da irinsa guda bakwai a ƙara a kai za su ƙare ba a rubuce zancen Allah ba ma na yake cewa sab'atu zancen Allah ba zai kare kalmomin Allah ba zai kare ba za su kare ba inna Allah azizun hakim haqiqa Allah mabuwaye ne mai hikima ya gagaru kowa ya fi karfin kowa amma da ya gagaru kowa ya fi karfin kowa shi su ga kowa da fi karfin kowa mai hada da hikima ne baya galantar tabbayin ba kama bayansa bane da in ka isa kafi karfi a kan sauran sai ka jana mai karfi sai Allah ya isa sai ka jana kowa muka taka ya taku saboda ya ga ya fi karfin kowa irin yadda ake dabbobi a daji wanda ya fi karfi ya cinye wanda bai da karfi shi ma wani ya zo ya turmushe shi an jima kuma ne turmushe wani to bayi sun suka gagara haka suke sai zalunci sai jin kai to amma ubangiji azizun hakim mai haɗe da hikima ne buwayen ba zalunci a to da aka ce kalimatullah laukan albaharu mai dada da kalimati rabbi ko aka ce sannan kuma aka ce ma nafi da kalimatullah mai ake nufi da kalimatullah sai malamai suka ce cikakkiyar maganar Allah zancen Allah da yake cikakke da shi ba ta waya a ciki saɓanin irin na bayan cewa da ai yana ina a magana wane yana da gura-gura a magana ba ka muke cewa babu magana ina a maganar Allah ba gura-gura a zancen Allah cikakkiyar magana ce babu ta waya ko ta ina ta kowace fuskar sai malamai suka ce to abinda ake nufi da kalimatun din nan abubuwan da Allah ya wahayin su ga annabawa da manzanni ta at-taura ta injila ta zabura ta alqur'ani ta suhufu ibrahim wa musa da ma wanda ba a faɗa mana ba zantukan Allah wahayinsa da iga mala'iku da wahayinsa da yayi ga manzanni na ilimi da hukunci da abubuwan mamamaki to ba mai iya rubuce saboda haka waɗannan ayoyi suna nuni akan cewar magana Allah subhanahu wata'ala cikakkiyar magana ce da babu wani bawa da ya isa ya iya gamewa da sanin ko ya iya gamewa da rubucewa amma tabbas akwai rubutattun magana Allah kama alƙur'ani mu mun san zancen Allah ne kuma gashi na a rubuce muna iya karanta akwai rubutattun zancen Allah irinsu a taura irinsu injila wa katabna fil alwahi ko? yawwa haka Allah yi wa katabna lahu fil alwahi mun rubuta masa komai a cikin allo an fahimta ko? saboda haka akwai rubutattun zancen Allah su ƙura'ani su injila su al-taura, su zabura amma a ce ga wani rubutu na kakaf ɗin zancen Allah babu ba a saba ita ba ba mai iya wani an fahimta ku to wannan sai kina mana girman Allah subhanahu wata'ala da girman sufofinsa wannan sai kina mana yawan abin da Allah ya nufata da yawan abin da Allah ya samar don cewar da yake da abu kaza kun fayakun kun fayakun suna na rututu wasu suna gaba za su kun fayakun a ce ka rubuce ya kasansu za ka rubuce saboda haka wannan zai nuna mana girman Allah subhanahu ta'ala da matsayinsa saboda haka sai mu fahimci duk sanda ake maganar wata sifa ta Allah to ka fahimce ta a ta Allah in an da ana magana ta bayi ka fahimce ta a ta bayi kada ranka iriya maka cewar an an ce ai Allah kaza ka dauka cewa ai bawa kaza a kana shiga wannan salon to shakku zai shige ka shi dan zai bujuro maka amma ka san cewa kana magana na Allah na Allah kake magana in an da magana na bayi na bayi kake magana saboda haka mun ji bambance-bambancen magana Allah da ta bayi yau dai ko a iya nan kai malami ne a maganar Allah in an zo ana tambayar ka a matsayin ka na mabocin sunna me za ka ce game da maganar Allah sai ka ce i eh, Allah yana magana da abin da ya so yin magana da shi ko yare ko hukunci sanda ya so yadda ya so za ka iya mana bayani eh, bayani ya zo cewar maganar Allah nan nesa na kusa kowa yana ji ta sha banban da ta bayi da mu na kusa ne yake iya jin maganar mun an yi nisa ba a jiyo maganar sa duk gaskiya ce mu gauraye ne wata ran gaskiya wata ran ƙarya ake yi maganar sa duka adalci ce mu wata ran mai zalunci wata ran mai adalci maganar Allah subhanahu wata'ala ita ce mafi kyan magana mu akwai mai kyau akwai mai muni kajuwa na yadda ya kunda ba a ko ta wani yaro wani ya gunda ba a sha sai babban malamin Allah ji su da rahama malam Musa Hussein Madabu sai ce kai wai mai zagin nan sai wasu kanan sai rugu mu malam haka baban mu yake yi kan ba ya ce zai ba babansu ma haka yake kaga a maganganun mu akwai masu kyau akwai marasa kyau to ba haka magana Allah take ba Allah ci fa inna ahsanal kalam fa inna ahsanal hadith kalamun eh so da haka magana Allah ya tace mafi kyawun magana so da haka wannan yake fito mana da abin da ya shafi siffar maganar Allah Allah subhanahu wata'ala yana magana sanda ya so yadda ya so da wanda ya so wannan shine abin da malami ba mu a bayanansa kuma muka dan faɗaɗa da za mu fahimci abin da muka yi da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya fi